بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم jama'a waɗanda suke tare da mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka mu sake saduwa a cikin wannan shiri na majalisun malamai wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma Alheri Radio. Shirin majalisun malamai shiri ne wanda Alhaji Dr. Yahuza Yaushe yake ɗaukar nauyin kawo muku shi daga aljihunsa wanda muke haɗuwa da mu da kai mai kallo da kuma saurare muke haɗuwa wajen yi masa addu'a da fatan alkhairi Allah ta'ala muke roko ya saka masa da alkhairi ya kuma ƙara lafiya da nisan kwana mai amfani alhamdulillah shirin majalisun malamai yana ƙoƙarin gayyato malamai waɗanda sukan zo su ilmantar da mu addininmu na musulunci su kuma ɗora mu akan abin da yake shine daidai wanda zai amfani mu duniyar mu da kuma lahiran mu. su waɗannan malamai a har kullum muna musu addu'a da fatan alkhairi Allah ta'ala ya saka musu alkhairi yau ma kamar kullum uku alhamis <clears throat> uku ga watan ramadan hijira ta manzon tsira annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu <clears throat> wanda ya zo daidai da goma sha biyar ga watan afrilu a kalanda ta miladiyya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah cikin ikonsa da yardarsa da kuma rahamarsa ya sake dawo da mu wannan majalisi na mako-mako don ci gaba da kawo muku karatuttuka daga bakin malumanmu a inda kuma a yau muke tare da ɗaya daga cikin limamanmu malumanmu na wannan jiha tamu ta kaduna a sheikh nasir abubakar suwadeh almadani akramaka Allah assalamu alaikum an zo lafiya an sha ruwa lafiya to Allah ya amsa mana Allah ya sa mun dace kamar yadda na gabatar da malam malam ba bako bane kuma shi ne wanda zai mana karatu a wannan zama na yau insha Allah ta'ala kuma maudu'in da malam zai mana karatu a kai ko kuma matashiyar da muka roƙi malam ya mana karatu a kai ita ce tausayi da jin kai babu shakka wannan al'umma tamu tana buƙatan a tausaya mata mutane suna bukatan a tausaya musu mutane suna bukatan a jikinsu, musamman abubuwa guda biyu da suka haɗe mana wuri guda na farko shine wannan mutanen ramadana mai albarka na biyu shine yanayin da ake ciki na rashi na uku da kuma yanayin ma da ake ciki na jawun garin ana cikin wani yanayi na zafin rana sannan kuma ga zafin aljihu ga zafin yanayi sannan kuma ga ibada ta ramadana ta cike mu a daidai wannan lokaci don haka a kowane lokaci ka taimaka ma mutum Allah na buƙatar wannan taimako kuma za ka samu lada amma babu ma kamar a lokacin da ɗan adam yake cikin irin waɗannan yanayi da na ambata don haka muka buƙaci malam ya mana karatu akan abin da ya shafi mahimmancin taimako na samar tausaya ma na ƙasa mai shi ya tausaya ma wanda ba shi da shi domin a haɗu a gudu tare a tsira tare da fatan Allah ta'ala ya rufa mana asiri da kuma yalwata ma waɗanda za su da shi da kuma a dafa ma kowa a hanyar na cin abinci na halal Allah ta'ala ya samu gama duniya lafiya kar maka Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma amin اللهم إنا نسألك الهدى والثقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد جماعة ما سو كلم دسورارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله من أقارى جدد وديا الله سبحانه وتعالى akan wannan ni'ima da ya yi mana ta riskan wannan wata mai alfarma wata mai daraja wanda ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukacin sarki yake yi gabawa ya azurta shi ya riski irin waɗannan lokuta na alkhairi hmm. wala Allah ya zama cikin waɗanda za su dace da irin rahama da gafara da Allah maɗaukakin sarki yake rabawa a cikin waɗannan lokutan muna gode ma Allah akan wannan ni'imar muna kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wurin aikata abin da zai samu ribaci irin waɗannan lokutan masu falala masu alkhairi duk lokacin da aka yi magana akan tausayawa da taimakawa da kuma tallafawa hmm. abu na farko da zai fara zuwa a zuciyar bawa shine wannan tallafawan da taimakawan ana magana ne akan waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya azurta su da abin da za su tallafa ɗin hmm. da kuma abin da za su taimaka wannan shine dukiya hmm. da kuma wadata da za su iya yi duk da cewa ana maganar masu hali duk da cewa akwai hanyoyi na tallafawa da taimakawa a addini wayanda suna da yawa wanda ba su taƙaitu kaɗai akan waɗanda suke masu hali da masu wadata ba duka wannan akwai ɓangarori da taimakawa take iya shigowa hmm. amma dai mu sani umuman an ce taimakawa kowa a cikin al'umma akwai abin da zai iya taimakawa da shi domin sauƙaƙa ma wani a cikin rayuwa duk matakin da kake a rayuwa akwai wanda kake wanda yake ƙasa da kai sai sa Allah madaukakin sarki yake cewa wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mm. Allah madaukakin sarki ya fifita sashin ku akan sashi a arziki ba mm. arziki duka ɗaya bane wani ya fi wani a arziki wani ya fi wani a wadata mm. da haka ba Allah ya haɗa mutane su zama duka ɗaya bane bambanta wancan akan wannan saboda ya zama wancan ya amfana da wannan wancan ya amfana da wannan kowa da abin da zai amfana da shi da ɗan uwan shi a lokacin da Allah ya baka wadata da dukiya a lokacin kana da buƙatuwa kai kuma zuwa ga wanda Allah ya ba shi ƙarfi da lafiya wanda zai zo ya taimaka ma wasu aikace aikacen wanda dole kai ba za ka iya yi da ƙarfinka ba mm. sai dai a dukiyar da kake da ita ta yi amfani to haka Allah ya raba rayuwar haka Allah ya tsara ta kowa ya sha bamban da kowa ba duka aka taru aka zama iri ɗaya ba da hikimar Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah ya ga dama sai ya sanya kowa ya zama iri ɗaya mm. in Allah ya ga dama kowa sai ya zama mai arziki in Allah ya ga dama kowa sai ya zama talaka ya zama duka a mataki ɗaya ake amma da hikimar Allah da rahamar Allah sai ya bambanta tsakani a cikin bayi din kuma wannan bambancin da hikimar da ta sa Allah maɗaukacin sarki ya bambanta ɗin wanda a zahiri muna iya ganinta inda kowa yana da wadata da kowa shi zai yi makan shi komai duk wadatar ka kai za ka yi makan ka wanki kai za ka yi makan ka faskari kai za ka yi makan ka noma kai za ka yi makan ka fenti saboda kowa yana da wadata ba wanda za ka nema ka ba shi kuɗi don yi maka wani abu to amma don rayuwar ta tafi sai Allah ya tsara ta akan wannan tsari sannan sai ya kwadaitar da mu kuma akan tausaya ma juna Allah madaukakin sarki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa arrahimuna wannan hadisin almusalsal bil awwaliyya yake cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama masu tausayi masu jin kai masu tausayin yan uwansu da jin kai yan uwansu to wanda yake sama shine Allah shi ma zai ji tausayinsu zai tausasa musu da haka gwargwadon yadda kake da tausayi da tallafawa da taimakawa bayan Allah kai ma gwargwadon yadda Allah zai tausaya maka ya tallafa maka ya taimaka maka wannan shine ma'anar aljaza'u min jinsil amal hmm. irin aikin da kake yi ma bayan Allah irin shi Allah zai rinka saka maka da shi hmm. to wannan yake sa dole a ɓangaren dukiya da wadata ba dole sai kana da tarin dukiya za ka zama mai taimako ba kowa gwargwadon ɗan abin da yake da shi shi yasa manzon Allah da yawa muke ji yana cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin hmm. ku kare kanku daga wuta ko da da tsagin dabino ne hmm. iya dabino ɗaya kake da shi kadai shine arzikinka hmm. to a ce ka tsaga rabi ka taimaka ma wani da rabi to wannan yana daga cikin abubuwan da ake so na taimako da tausayawa da aka kada ka ji cewa ana maganar taimakawa sai mai tarin dukiya sai mai mm-hmm. kaza shine zai taimaka yana cikin sahun farko amma kai ma ɗin da baka da shi in an yi maganar mai dabino ɗaya ya raba ya bayar to kai ma ka san cewa ka fi ƙarfin mai dabino ɗaya za ka iya samun abin da za ka raba ka bayar ka taimaka ma wani to abin da ya kamata mu fahimta na farko shine ita dukiyar gaba ɗaya mm. da kake da ita kowaye yake da wannan dukiyar ya sani cewa dukiyar ta Allah ce wannan ita ce ka'ida ta farko hmm. almalu malullah dukiya ta Allah ce hmm. kai din da dukiyar take hannunka kawai wakili ne akan dukiyar shi yasa Allah madaukakin sarki yake magana a wani wurin yake cewa wa atuhum min lillahi alladhi atakum hmm. ku ba su daga cikin dukiyar Allah wadda Allah ya ba ku hmm. haka ba dukiyar ku bace ta Allah ce a wani wurin Allah ce wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi hmm. ku ciyar daga cikin abin da Allah ya sanya ku ku zama kalifofi. Hmm. ko yan jira ne yan gadi ne yan aiki ne akan dukiyar dukiyar ta Allah ce ba ta ku bace daga lokacin da bawa ya fahimci wannan zai fahimci cewa dukiyar ashe akwai mai ita ni din an bani gadinta ne an bani tsaranta ne an bani aiki a kanta da wakilci kuma me itan nan ya tsara yadda yake so a gudanar da dukiya hmm. shi yasa an kana karanta alkur'ani duk inda ka shiga ka fita sai ka ji inda Allah yake cewa a tura dukiya wa atul mala ala ubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil haka zai rinka faɗa mana ina ya kamata a kai ta wa ya kamata a ba wa ya kamata a taimaka ma saboda dukiyar tashi ce idan ka bi umarnin mai dukiyar ka aikin da yake so kuma ya biya ka a kai duk da tashi ce ka bayar kuma ya hmm. ninnin kama ya baka sakamako sannan kuma ka ki bayarwa ka riƙe ya kuma bakka da abin sannan kuma ya maka a akan abin da baka aikata ba da haka ka sani da farko shi a dukiyar ba taka ba ce hmm. abu uku ne kake amfana da shi a dukiyarka ko da kai kafi kowa arziki a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yazo a cikin hadisin muslim hadisin Abdullah ibn Shakhir radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa yaqulu ibn adama mali mali ɗan adam da an taɓa shi sai ya rinka cewa dukiyata dukiyata kuɗi na kamfanoni na jari na shi kullum yana jin dukiyar tashi ce baya jin cewa dukiyar ta Allah ce sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa hallaka min malin illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa hmm. shin kai ɗan adam kana da wani wata dukiya ne in ba wannan abubuwan guda uku ba na farko shine ma akalta fa afnait abinda ka ci ka lalatar da shi a cikinka, ka shine dukiyarka na biyu aula bista fa ablaid wanda ka sa ka tufafi kai tufa ka suturta jikinka da shi ka sa riga ta mutu shine dukiyarka sannan na uku auta saddaqta fa ambaita ko kai sadaka ka zartar da sadaka ta ci gaba da gudana ka bayar da ita ga wanda ya cancanta a bayar hmm. to wayannan kawai su ne dukiyarka abin da duk ya rage banda wanda ka ci da wanda ka sa da wanda ka yi sadaka to wannan sunan shi dukiyar magada komi yawan shi na magada ne domin a yau din nan ba abin da za ka iya yi da ya wuce wannan hmm. wanda za ka ci da wanda za ka sa da wanda za ka yi sadaka sauran kuma gaba ɗaya sai dai a yi ta'ajiya sun zama tari na magada ka zama mai gadi mai tsaro mai kulawa da mm. dukiyar magada to dan adam dole ka yadda da wannan ƙa'idar a matsayinka na musulmi wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa duffa abin da ka tara jarin ka dinnan na kasuwa shagunan ka kamfanonin ka motoci da komai da kake da shi dukiyar dai akwai mai ita ta Allah ce mm. da haka dukiyar an sanya ka ne ka zama mai kula da ita in ka kula da ita yadda mai ita ya ce to za ka kubuta ka tsira mm. idan kama ka yi yadda kai kake so ba yadda mai ita take so ba to wannan kai da shi ne za ka haɗu da shi akwai ranar hisabi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an malihi min aina kasaba wa fima anfaqa ba ta matsawa daga gaban Allah ranar alkiyama sai ka amsa wannan tambayoyin guda biyu akan dukiyarka min aina ta saba daga ina ka samu hmm. wa an faka kuma ya akai ka kashe ta ina ka samu kuɗin sannan kuma ta ina ka kashe kuɗin hmm. akwai wanda zai yi bayanin hanyar da ya samu ya kubuta ya yi bayanin kuma hanyar da ya kashe ya kubuta hmm. al'umma suna cikin bukata ya Allah na yi amfani da dukiyata na taimaka ma mabukata hmm. na ciyar da wanda suke cikin yunwa na hmm. tallafa ma marayu na ba waɗanda suke cikin rashin lafiya na yi kaza ya yi bayanin yadda ya kashe irin hanyoyin da Allah yake so ya yarda to haka wannan ya kubuta duniya da lahira akwai kuma wanda zai zo shi da kanshi an ce ya faɗi yadda ya kashe ɗin? shi da kanshi zai ji kunyar yadda ya kashe kuɗin ya ba wa maruka ya ba mawaka ya kashe wurin biki ya yi liƙi a wurin rawa ya yi duk wasu abubuwa na shirme da rashin amfani na al'umma hmm. shi bai amfana ba al'umma ba su amfana ba shi ya karar da dukiyar a kai ko da hanyar da ya samu ta halal ce hmm. to ballantana kuma wanda hanyar ta halal ce ta haramun ce kuma kashewar ma ta haramun da aka dole kana buƙatar ka fahimci cewa dukiyar nan ba taka bace akwai mai ita kuma akwai yadda yake so a sarrafa ta mm. abu na biyu mutum yana buƙatar ya fahimci falalar ita sadaka ɗin da taimaka ma mutane domin ƙarancin sanin mahimmancin haka shi ne yake sa mutum ya rinka baya-baya daga wannan mm, yana ganin kamar in ya bayar da kuɗin asara ce ya yi. Eh. kamar kuɗin sun tafi a banza ne to dole abu na farko da ya kamata mutum ya sani a babin falalar sadaka hmm. shine ita sadaka da taimako baya taɓa rage dukiyar bawa ba a taɓa samun mutumin da ya karye saboda sadaka ba a duniya a tarihin duniya a ce hmm. saboda tsabar sadaka da taimako da yake yi yau ya karye ya zama talaka ba a taɓa samun wannan ba ba a taɓa samun wanda za a ce shi kuma saboda tsabar rowa da ƙanƙamo da ƙin taimako shi kuma ya ci gaba da dawwama da arziki ba wannan baya yiwuwa e, e, rowa da mako ba sa sa arziki kyauta da taimako kuma ba sa sa talauci wannan ƙa'ida ce Allah ya sanya ta a wannan tsarin na rayuwa wanda kuma abu ne wanda ake gani a waƙi hmm. shi yasa Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa sadaka ba ta rage dukiya Allah cewa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu hmm. babu wani abu da za ku ciyar min shay'in ko menene komi kankantar shi komi rashin girman shi ku ciyar a matsayin taimako fi sabilillahi ku taimaka ma wani Allah ce fa huwa shi Allah yukhlifuhu zai mayar muku da wannan abin da kuka ciyar din da haka duk abin da ka fitar a dukiyarka da sunan sadaka da sunan taimako to wannan babu shakka babu kokwanto akai ko kaɗan akan cewa wannan abin sai ya dawo cikin dukiyarka wannan shine ta faɗin Allah wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu yasa hmm. sai ya rufe ayar da cewa wa huwa khairur raziqina Allah shine mafi alkhairin masu azurtawa hmm. arzikin shi ya fi ƙarfin wai ka bayar domin shi kuma ya barka bai mayar maka wannan abun ba hmm. baya yiwuwa haka kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi a wani hadisi yana cewa salasatun uqsimu alaihinna abubuwa uku ina muku rantsuwa a kansu hmm. daga cikin abubuwan manzan Allah ya ce ma naqasat malum min sadaka sadaka ba ta taɓa tauye dukiyar mutum manzo Allah ya ce ina rantsuwa da Allah a kan wannan ga can Allah ya ce fa huwa yukhlifuhu hmm. ga nan manzon Allah wanda yake as-sadiqul masduq hmm. Hmm. wanda ko bai rantse ba in ya faɗa gaskiya ne in ya faɗa duk abin da ya faɗa gaskiya ne amma ya ce ina rantsuwa da Allah a kan wannan cewa babu yadda za a yi sadaka ta na ƙasa dukiyar bawa da ka duk yadda ka kai ga fitarwa to shi kuma Allah ba zai gaji ba zai rinka mayar maka kana fita ta nan Allah yana buɗe maka kuma wata hanyar tana shigowa hmm. da haka ba a samun na ƙasa a cikin dukiya daga lokacin da ka sa ma kwakwalwarka cewa fitar da dukiyar zai sa kai talauci ko zai sa dukiyar ka ta ragu hmm. daga lokacin yana nuna cewa imanin ka da Allah wannan ya zama abin tambaya wayannan nassoshin na alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baka san su ba ko baka fahimce su ba ko kuma ka san su imanin ka bai iya sa ka dabbaka su a aikace ba sai ka rinka ji in ka fitar da dukiyar kaman za ta kare mm. kaman za ta talauce jiya ka bayar yau ma ka bayar kullun a ce sai an zo maka a'a wannan abu ne wanda kana yi Allah yana mayar maka wannan shi ne falala ta farko daga cikin falalar taimako da kuma sadaka da dukiya ba a yi kuma a samu tasgaro a ciki ana yi Allah yana biya tun a nan duniya Allah yake mayar ma mutum abin da ya bayar sannan kuma ga sakamako na lahira wanda yake jiran bawa wani jan hankali da Allah maɗaukacin sarki ya yi mai ban sha'awa don gane da kwaɗaitar da bawa hmm. akan taimako da kuma bayar da dukiya saboda Allah hmm. sai Allah ya kawo wani uslubi mai ban sha'awa a cikin alkur'ani Allah ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan hmm. fayudha'ifahu lahu ad'afan kasira, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un anan Allah yana so ya sake tabbatar mana cewa in ka bayar zai biya ka ne hmm. ba wanda zai bayar ya tafi a haka sai Allah ya kira bayarwan a matsayin rance ya ce wane ne zai ba ma Allah rance hmm. rance mai kyau ya ke nufi da rance mai kyau Shi ne rancen da baka bayar da taimakon daga baya ka zo kana gori ba ثم لا ma an faƙo. Mannan wala azan. Hmm. lahum inda rabbihim. kyauta da ka bayar dan Allah ka taimaka dan Allah ba wani abin da zaka zo kana goranta ma mutum daga baya hmm. shine man zallazi yuqridu Allah qardan sai Allah ya ce fa yudha'ifahu lahu hmm. adhafan Allah zai ninnin mai ninkin baninki mai yawa in ya bayar Allah shi ne ya hana mu mu mu ba da bashi a bamu riba hmm. amma mu shi Allah zai karɓa kuma ya maka maka ribar da ba iyaka akan abin da ka bayar fa yudha'ifahu lahu kenan adhafan kathira hmm. ya ninka maka ninkin baninkin mai yawa akan abin da ka bayar sai ce wallahu ya ƙabidu Allah shi ne wanda yake kwacewa ya dun kulle ma hanya wa ya busutu kuma ne wanda yake buɗe hanya daka in ya ga dama sai ya yalwata ma ya buɗa maka ka bayar kaɗan ya buɗa ma hanya miliyoyi su ta shigo maka in ya ga dama kuma ka ƙi bayarwan ka riƙe ya kulle maka kuma hanyoyin kai ta wahala ka kasa samu ɗin kana nan a yanda kake saboda shine yaqbidu wa yabsutu shine alqabidul basit hmm. shine mai rufewa mai damtsewa kuma mai budawa haka Allah shine ya sifanti da wannan sifa wa ilaihi turja'un kuma ƙarshe al'amari duk za a gama rayuwar za a gama jin daɗin za a gama gine-ginen za a gama motocin za a gama holewar hmm. wa ilaihi turja'un za ku koma wurin shi ku same shi da haka dukiyar ya nemi a bada rance kuma ya faɗin an ba da rancen zai biya sannan ya faɗi irin biyan da zai yi da irin ninkin ba ninkin da zai bayar idan an biya to wannan duka yana cikin abin da yake nuni akan falalar taimako ɗin da falalar sadaka sannan yana daga cikin abubuwan da suke nuni akan mahimmancin taimako da kuma falalar taimako ɗin shi taimakon sababi ne daga cikin manya-manyan sababba wayanda suke kai mutum zuwa ga aljanna idan kana neman hanyar shiga aljanna cikin sauƙi hmm. to ka zama mai taimaka ma mutane ka zama mai amfanar da mutane da dukiyarka ka zama mai amfanar da mutane da abin da Allah maɗaukacin sarki ya azurta ku da shi hmm. ya zo a cikin ah, ah, aljami'a na imamu tirmidhi hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa u'budur rahman ya ku bayan Allah ku bauta ma Allah mai rahama hmm. wa at'imu ta'ama kuma ku ciyar da abinci ga mabukata hmm. ya zama daga cikin ayyukan ku na alkhairi ku rinka ciyar da mutane kuna taimaka musu da abinci wa afshu salam kuma ku rinka yada sallama da aminci a cikin mutane idan kuka yi waɗannan abubuwan guda uku manzo Allah ya ce tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin aminci da natsuwa abubuwa guda uku masu sauki bautar Allah ciyar da mutane abinci sannan sallama ya haɗa sallama duk inda ka samu mutane kai musu sallama manzo Allah ya ce wannan zai sa ka shiga aljanna cikin aminci wannan hadisi Imam Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan sahih ya zo daga Abdullahi ibn Salam Abdullahi ibn Salam radiyallahu an yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo Madina ya yi hijira mutane sun taru ana zuwa ana kallon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda Abdullahi ibn Salam ba Yahude ne hmm. yana da ilimin at-Taura ce sai na taso ni ma nazo na keto mutane na zo na leko na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na kalli fuskar shi yace ina kallon fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na gane yace an anna wajhahu laisa wajhu kaza. na ce ina ganin fuskar shi sai na gane wannan fuskar ba fuskar makaryaci ba ce mm. ka san ka ga makaryaci kana kallon shi za ka iya ganewa ya ce to ina kallon fuskar shi na ce wannan ba zai zama makaryaci ba mm. fuskar shi ba ta yi kama da fuskar makaryata ba sai abdullahi ibn salam ya ce sai na ji farkon abin da na ji manzon Allah ya faɗa a wannan lokacin sai yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane ya fara wa'azi kenan ya mm. fara nasiha da gargaɗi. yana cewa afshu salam ku yada sallama ku a mm. yada sallama da aminci wa at'imu ta'am kuma ku ciyar da abinci ga mm. mutane sannan wasalu wasallu bil ku rinka sallah da daddare wannan su niyam a lokacin da mutane suke bacci idan kuka yi waɗannan abubuwan yace tadkhulul jannata bisalam za ku shiga aljanna cikin aminci wannan hadisin imamu ahmad da imamu darimi da imamu tirmidhi da ibnu majah duk sun fitar da shi a cikin sunan haka kuma imamu ahmad ibnu hanbal a cikin musnad ya rawaito daga abu huraira Allah yadda da shi yake cewa abu huraira ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa ya rasulullah inni idza ra'aytuka tabat nafsi mm. wa qarrat aini ya ce ya rasulallah ni in na ganka hmm. zuciyata tana natsuwa ina jin farin ciki da daɗi a zuciyata sannan idanuna suna sanyi in sami sanyin ido hmm. idan masoyi ya ga masoyin shi yakan sami irin wannan yanayin a cikin zuciyar shi da idan shi zai sami sanyin ido zai samu natsuwa da jin daɗi a cikin zuciya wannan irin abin da Abu Huraira yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke na cewa in na ganka in na zo na kalle ka sai in samu kaina a irin wannan yanayi sai sai ma manzon Allah ya tambaye shi daga cikin tambayoyin da ya ma manzon Allah sai ya ce an bi'ni bi amrin idza akhadtu bihi dakhaltu aljanna yace hmm. ya rasulullah faɗa min wani abu wanda in na rike shi to zan shiga aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa afshi salam kamar dai wancan da ya gabata ya da sallama kada ka rinka yin sallama sai ka ga dama in ka haɗu da musulmi duk inda ka haɗu da mutane kai musu sallama assalamu alaikum wa rahmatullah sannan abu na biyu wa at'imit ta'am ka ciyar da abinci duka mun ga waɗannan hadisan gaba ɗaya kowanne sai manzo Allah ya maganar ciyarwa a ciki ciyar da al'umma wa at'imit ta'ama ka ciyar da abinci sai ce wasalil arham ka kuma ko wasilil arham ka sadar da zumunci ka sadar da zumuncinka sannan wasalli wan nasu niyam ka rinka yin sallah lokacin mutane suna bacci ka rinka yin qiyamul layli kenan da daddare sai manzon Allah ya ce tadkhulul jannata bi salam in kai haka zaka shiga aljanna a cikin aminci aga waɗannan duka manzon Allah na nuna mana cewa ciyarwa da taimaka ma al'umma hmm. yana daga cikin manya-manyan hanyoyi da za su kai bawa a aljanna daga mai bawa yake nema dama a rayuwa abinda yake nema ya samu aljanna fa man zuhziha anin nar hmm. wa udkhila aljannata faqad fa, kamar yadda hmm. Allah ya ce duk wanda aka nesantar da shi daga wuta aka saka shi a cikin aljanna to wannan ya gama samun babban rabo hmm. to wannan shine abin da za ka yi ka samu babban rabo ciyar da mutane ciyar da abinci ba sai hmm. kana da tarin dukiya ba ba sai kana da wataƙila ma kwano ɗaya a cikin abincin gidanka za a iya fitarwa a iya ba wani ya hmm. zama a cikin gidanka akwai rabon abinci da za a iya ciyar da wani ku buɗe ma kanku a wannan gidan ku buɗe wata ƙofa ta aljanna ta hanyar samar da kwano na mutum ɗaya ko biyu ko uku gwargwadon iyawarku mm. wanda za ku rinka ciyar da shi daga cikin abincin da Allah ya baku mm. shine wa atuhum min malillahi allazi atakum mm. ku ba su daga cikin dukiyar Allah wadda Allah ya baku da haka ku buɗe ma kanku irin wannan wani kai kaɗai ne daga kai sai matarka kwano ɗaya ba zai ƙara muku komai a cikin gidanku ba wani dama gidan da yawa abinci da yawa ake yi hmm. kwano ɗaya ko biyu ba zai cutar da ku da komai ba da haka ku buɗe wannan ƙofar wanda za ku iya samun wataƙila ta zama ita ce sanadin da zai zama mutanen gidan su zama su samu aljanna ranar alkiyama. Saka idan mai gida ya buɗa din mata suna dafa suna badawa hmm. eh, ana haɗa su ma matan wajen ladan ko kuwa su tun da aikin ne ko ba su cikin wannan ladan idan eh, ma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa cewa mace idan ta yi abinci na gidan mijinta kuma ta ciyar da abincin hmm. aka ciyar da abincin da ita da mijin duka suna tarayya a wurin lada abin da mijin ya samu na alkhairi shi mai abin da ita ma za ta samu na alkhairi a wannan ciyarwa da haka za ta samu lada ga ladan aiki da ta yi na girki Da kuma ladan ciyar da abinci kamar yadda shi ma zai samu lada ga ladan cefane da ya kawo na abincin mm. ga kuma ladan ciyar da abinci kaga kowa ya ƙara ma kan shi musamman kuma a irin wannan watan na Ramadan wanda manzon Allah ya ce man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi mm. duk wanda ya ciyar da mai azumi ya bashi buɗe baki mm. yana da irin ladan shi to kaga an hada ga waccan ciyarwa wanda ko ba a Ramadan ba za ta mm. kai ka aljanna ga kuma ladan ciyar da mai azumi mm. wanda za ka samu ladan azumin shi da aka bashi na wannan ranar ga azumin ka ga azumin shi shi yasa za ka samu wani kullun ladan azumi biyu yake tashi da shi mm. wani kullun uku wani kuma kullun yana tashi da ladan azumi goma wani kullun yana tashi da ladan azumi hamsin wani gida guda ya je ya samu ya ba su abincin Ramadan gaba ɗaya. Dukkan mutanen gidan za a yi azumi a zo a yi buɗe baki da wannan abincin eh, ladan wannan azumin gidan kaka kullum yana mizanin awon shi har zuwa ranar alkiyama. To kaga wannan ba ƙaramin hanyoyi ba ne na samun alkhairi a cikin al'umma. Bakar makalla ita mamaci a matsayinta na matar aure idan tana son ita ma ta ƙara wani ladan kan lada hmm. za ta yi cire wani kuɗi nata ta bada a ce ne sannan kuma ta dafa ta bada misali ita ma eh, tabbas wannan hanyoyi ne na samun alkhairi ai shi ne ake buƙatar gasa a kai din shi ne ma'anar sabiqu ila magfiratin min rabbikum ku yi gasa zuwa ga gafara ubangijinku miji na yi ce ma kina gasa da shi in ya biyo ta can ce ma ki biyo ta can to wannan shine gasar da ake buƙata ba wai gasar wasu abubuwa na duniya kina gasa da wasu akan wannan ba mm. ai gasa ita ce irin wannan wadda ake neman aljanna da ita yana aikin shi ke ma ki ƙoƙari ki samar da naki ce kai ma za ka rinka ciyar da mutum kaza to ni ma insha Allahu kullum sai na ciyar da mutum biyu ni ma da dukiyar da Allah ya bani to kin ga wannan zai taimaka ya zama gidan gida ne waɗanda Allah yake yabansu da cewa innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana razaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in gida ne wanda suka taru suke gaggawa suna tsere a wurin ayyukan alkhairi suna roƙon Allah suna addu'a suna kwaɗayi kuma suna tsoron azabar Allah da haka wannan shine abin da ake bukata haka maka lawo a matsayin ku wanda kuka zauna a kasashen larabawa misali kamar idan mu dane ya zo tushen duk da babu ma yunwa ba talauci kamar yadda ake da shi a nan mm. su ma suna da kokari wajen ciyarwa din haka ko babu eh, tabbas maganar ciyarwa in ana maganar mm. eh, ƙasashe larabawa musamman ka ɗauki ƙasar eh, saudiya da makamantansu mm. wannan ba a ma misaltawa saboda kowa ƙoƙarin shi shine ya zai yi ya faranta ma wani rai a irin musamman a irin waɗannan lokutan na Ramadan hmm. za ka samu kowa aikin da yake yi tukuru ya ga shi ma ya zai yi ba za a bar shi a baya ba hmm. ka cire manyan mutane masu kuɗi a ciki wanda suke hmm. manya-manyan ayyuka wanda mutum zai je ɗauki kamfani ya zo ya rinka raba ma mutane abincin buɗe baki tsawon watan Ramadan ɗin bai gama ba eh suna wannan aikin kaɗai za su yi ya biya duk abin da ake bukata a wannan tsawon lokacin zaka samu zaka samu akwai wanda zai biya kuɗin da aikin da za a yi ta yi ramazan din ma ya kare har a kusan kaiwa babbar sallah kuɗin da yake hannun kamfanin bai kare ba suna nan suna ta raba ma mutane abinci kullum suna wannan aikin to ka dawo ka ɗauki mutane ƙanana talakawa mm. su ma wanda suke cikin gari wanda zaka samu mutum yana zuwa yana shirya sufura a masallaci in ka je haram makka ko madina ita shi ne wurin wannan eh, ledar shimfidar da ake shimfiɗawa domin buɗe baki zai zo ya shimfiɗa ledar shi da shimfiɗa shi wuri ne wanda za a kawo abubuwan buɗe baki a aji wanda kowa ya zo ya zauna ya yi buɗe baki a wurin hmm. abin mamaki in ka je irin wannan wurin malam man katin wani ko wata ranta kama wani ya zo ya shimfiɗa a wurin ka ji ana rikici cewa nan wurinmu ne wani zai iya faɗa ma wannan sufurar tasa sai shekara sama da ɗari suna yin ta a wannan wurin suke shimfa gidan kaka da kakanni wannan ya yi ya gama ya gadar ma 'ya'yan shi 'ya'yan sun ci gaba sun gadar ma jikoki haka za su ci gaba ba su taɓa barin wannan abin ya yanke ba su suke zuwa su shimfiɗa su kawo abincin buɗe baki su sa duk kowace shekara haka suke gudanar da ayyukan akwai waɗanda za ka je ka gani talakawa ne kai da ka zo ka zauna a cikin sufurar za ka yi buɗe bakin hmm. ka fi su arziki inda za ka je ka ga halin da suke ciki da yanayin rayuwarsu to amma wannan abin da suka sa rai za su yi yau in aka gama watan ramadan wani daga yau zai fara adashin tara kuɗin abin da zai yi na yin buɗe bakin mutane a shekara mai zuwa tsawon wannan shekarar kullum ko duk wata akwai abin da yake cirewa a albashin shi yana ajiyewa, sai ramadan ya zo sannan zai fito da wannan abin ya zo ya yi ma mutane buɗe bashi saboda shi ma ya shiga cikin masu taimaka ma mutane akwai mutumin da na gani a madina dabino yake siyarwa Dabino za ka iya siye shi ina ji a rana ɗaya gaba ɗaya ba wani ɗan dabino ne yake turawa a ɗan abu amma a haka wannan dabinin da yake siyarwa da shi yake tari tsawon shekara yana tarawa yana adashin shi sai lokacin da shekara ta zagayo amma idan ka je gidan shi kaga inda ake buɗe bakin sai ka yi mamaki za ka ga nau'o'in abinci iri-iri tsawon wannan kwanaki talatin ɗin duk abin da ake bukata na buɗe baki mai kyau ne lafiya za a samar da shi kuma ba na iyalinsa kare ba ba na shi nan mutane mutane suke zuwa ai al'umma ne suke zuwa musamman mutanen mu na afirka ko na najeriya wanda yake buƙatar irin abinci namu eh. tunda asalinsu su asalin tushensu 'yan najeriya ne eh. amma dai su a can suka rayu a can suke zaune a can aka haife su to amma duk abin da kake bukata na abinci za a yi fura za a yi kosai za a yi tuwo za a yi abubuwan marmari da ake bukata ga nama ga komai kullum za a yi shi kuma shi ne dai zai gama ya ɗauko kayan shi ya tafi tallan shi an jima da to akwai irin wannan abubuwan da zaka gani na ban mamaki a cikin mutane amma mu galibi mu talaucin mu talauci ne mai rike mai haɗe da wani dattin tunani a ciki mm, shi kawai inda ya talaka ne to fa ba fa zai iya taimakon kowa ba ba zai iya mai dabinan zai tura kuma ya adashin shekara don ya ciyar da mutane mm. ai kuwa nan gasa a kodin da suka fi wannan mai nan karshe sosai kuwa wanda in ana inda zai zo yana rabawa kuma su za su hau layi ana damba da su akan sai sun karbi sadaka duk da akan sami irin wannan a anan wata wancan shekarar da ta gabata akwai wanda ya zo yana yana ya dawo ya ce cewa yanzu ya ga wani abun mamaki ya ce ya hau mashin ɗin wani mai acaɓa hmm. sai yake cewa ya kawo shi yanzu ya aje shi ya ce amma ya ba shi sha'awa inda yake ce mai ai baya aiki yanzu shi in an yi la'asar ya tashi daga aiki to amma daga la'asar ɗin zuwa ƙarfe shida na yamma wannan aikin da yake yi duk abin da ya samu to yana tattarawa ne saboda zai je ya yi ma wasu buɗe baki da shi shi mai asaba haka shi ya tsara ma rayuwar shi a nan eh, garin a nan garin to kaga zai tashi ya je aikin shi da safe ya wuni har yamma sai ya ware wasu awoyi wannan awoyin na abin da in na samu zan yi taimako da shi ne to kaga akwai irin wannan zuciya akwai irin wannan tunanin a cikin al'umma to kaga wannan zai samu agaji daga wurin Allah zai samu tallafi da taimako daga wurin Allah saboda Allah ya ga zuciyar shi ya ga yanayin shi ga talaucin amma kuma talaucin bai makantar da shi ba ya sa kuma a haka yana hango yadda zai yi ya taimaki wani to inda a ce kowa yana irin wannan tunanin to sai ka samu sauki su ma can kasashen larabawan ba wai talaucin ne ba wai talaucin ne ba akwai talakawa sosai fiye da yadda kake tunani amma talaucin su yana kunshe da wadatar zuci akwai wanda ko me kake rabawa ba zai taba zuwa ba da hmm. karba saboda shi yana ganin ya je a bashi kamar ya kaskantar da kanshi shi ya zai yi ya ba wani ne shi ne a tunanin shi kawai ba ya je shi a bashi ba to akwai irin wannan yanayin da mutane suna buƙatar su canza tunaninsu ta zama yadul uliya mm. kamar yadda manzon Allah ce khairun min al-yadi sufla hannu na sama yafi alkhairi fiye da na ƙasan mai karba to kai ma ka zama kullum mai bayarwan mm. sama da ka zama kai ne mai karba a kullum to akan da yake a cikin watan ramadana awa da yake bamu mm. bari mu dan buɗe layuka na yan mintocin da suka rage kila akwai mai buƙatar ƙarin bayani duk da na san malam bai gama karatunsa ba saboda karancin lokaci jama'a masu kallon mu mu shirin majalisun malamai ne yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta tv da kuma Alheri Radio muna kuma tare ne da malamin namu a Sheikh Nasir Abubakar Saleh Almadani wanda yake mana ko ya mana karatu akan abin da ya shafi mahimmancin ciyarwa da tausasa ma juna da kuma tausasa ma na ƙasa wanda duka san kafisa musamman a cikin wannan watan Ramadana mun kuma ji falala waɗanda malam ya karanta mana falalar da Allah ya alkawarin ba duk wanda ya sufanci da wannan abin da ake magana a kansa haka nan ko mun ji falalolin da annabi alaihi salatu wassalam shi ma ya ambata ga duk wanda yake ciyarwa saboda Allah kuma malam yayi bayanin ciyarwar nan ba sai kana ka tara kuɗi da yawa ba can Saudiya ga mai dabino an ba mu misalin sa a nan ƙasarka an baka misali mai ba don kenan abin a zuciya yake Allah ta'ala ka ba mu zuciya ka hore mana kuma ka ba mu zuciyan ciyarwa a yanzu lokaci yayi da za mu buɗe 'yan mintocin da suka rage tun da awa daya aka bamu kila ko da za su bugo su yi mamalan tambaya kan abin da ya shafi wannan maudu'i yayin da shi kuma zai amsa insha Allah ta'ala za a same mu a lambobin da muka saba bada sifili takwas ɗaya hudu biyar shida takwas bakwai uku uku biyar da kuma sifili tara sifili shida biyar ɗaya hudu uku shida tara tara wannan shirin yana zuwa muku a kai tsaye da abin ga waɗanda suke bin mu ta mu na facebook da kuma youtube channel duk na duba za a same mu a cikin tafarkin magabata tv idan mutum ya bi mu a youtube ɗin na tafarkin magabata tv insha Allah zai ga wannan shirin da yake zuwa muku kai tsaye yanzu daga wannan gidan talabijin da DITV da kuma Alheri Radio sannan kuma ga group din majalisar malamai na Facebook shi ma aka duba za a same mu wanda kuma yake son a tura masa wannan karatu yana yi amfani da wannan lambar waya sifili takwas sifili <coughs> shida uku biyu uku sifili biyar bakwai takwas wanda dan uwa malam Muktar insha Allah ta'ala zai tura ma mai bukata da fatan za a biyu masu ma'ana assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am wa ke magana barka da sarwa ina ga na'am barka ne aminu ne gaba daga bakin dogon kultura ma ke kaduna na'am aminu muna jin ka kamar da nake so yi na'am alal misali ina so eh, ringa cewa Na'am. Wanne ya kalala wanne ne mutum ya fi samun lada a kan ya dafa ya rinka badawa a da ko kuma ya ba da dani. Shi ne nake so in ji wani aka fi so mutum ya to malam zai amsa maka insha Allah mun gode. A na gode a tashi lafiya. Allah ya sa. Assalamu alaikum. Na'am da muke magana. To muna jin ka Umar tambayar ka.

tambayarsa kowane irin abinci ne ka ba mai azumi za ka samu ladin azumin da ka yi magana a kansa ko kuwa? Ya eh, haka abinda ake nufi ana nufin ba shi abin da zai zama abin buɗe baki gare shi. Zai iya yiwuwa dabino ne ma watakila da ruwa. Zai iya yiwuwa kunu ne da kosai zai iya yiwuwa abincin da na ci ne shinkafa ko tuwo ko wani abu dai wanda zai iya zamar mai buɗe baki. Hmm. ga wannan azumin da yake yi gwargwadon mm. halin ka kai mm. don haka ba ka ladan su shikenan shi ba shi ladan azumi ya eh, shi yasa a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa layan yanqusu min sa'imi shai. ba za a rage komai daga ladan shi mai azumin ba da haka yanda aka ba shi kai ma za a ɗiba irin shi sai a dora akan a dora maka kai ma na mm. shi yana nan cikakke yawwa kai kuma kana da ladan naka da kuma irin wanda aka ba aka bashi din to aminu mai mm. gida yana cewa wanne ne ya fi lada a ba da abincin nan ɗanye ko a dafa wannan ya danganta da wanda za a ba idan wanda za ka ba mutum ne misali wanda yake ba shi da iyali hmm. ba ka ba shi da faffe shi ya fi amfani a gare shi haka kuma a wanda yake da iyalin akwai wanda kuma sarrafa abincin zai zama mai wahala hmm. to ka ba shi wanda aka dafa zai fi mai sauki amma kuma akwai wanda shi yana da iyalin ko da yana da cikin talaucin hmm. amma zai fi kima da daraja a wurin shi ka ba shi kayan abinci ya je da shi gida shi ma kamar yadda kowane magidanci yake zuwa da abinci a dafa a ci a gidan hmm. zai fi mai kima zai fi mai mutunci da hmm. haka kowanne ya danganta da irin wanda za a ba din kuma da yanayin shi hmm. haka kai ya kamata ka duba ka kalla ba za a iya cewa ba da dafaffen abinci ya fi mutsulakan ba ko kuma ba da ɗanye ya fi mutsulakan ba akwai wanda ka ba shi ɗanyen zai fi ko da ba ka ba shi haɗe-haɗen abin da zai dafa da shi ba akwai kuma wanda ka ba shi dafaffen shi ne zai fi. kai ka makallawa irin wannan ciyarwar wani yakan so ya ɓoye don gudun kada riya ya shiga ciki wani kuma yakan bayyana a ciyarwar hmm. wanne ne shari'a ta fi aminta da shi da bayyanawa da ɓoyewa a babin sadaka kusan duka ɗaya ne sai dai hmm. in kai ɗin kana ganin bayyanawar za ta zama maka matsala a wurin ikhlasinka hmm. to wannan sai ka ɓoye wanda ɓoyewar ta fi shi yasa Allah ce in tubudu sadaqati فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير lakum Allah ce in kun yi sadaka a bayyana kun bayyana ta a fili an gani to wannan ma dalla da abin da kuka yi ma dalla da sadakar da kuka yi kuma kuka bayyana ta wataƙila ma wani ya gani ya yi koyi da ku amma wa in tukhfuha in kuka ɓoye kuka yi a ɓoye hmm. wato tu halfukara kuka je kuka ba fakirai mabukata a ɓoye ba tare da kowa ya sani ba hmm. Allah ya ce fa huwa khairul lakum wannan ya fi alkhairi a ɓoye din a batta ba tare da kowa ya sani ba amma bayyanawan yana da nashi shi yasa Allah bai zargi masu wa ba yace fani in mahiya to ma dalla ita ma da wannan din saboda wannan yakan sa ayi koyi wani ya ma manta ana raban to in yaga an fara rabo a unguwanni da Ramadan sai ya tuna a to shi ma fa bai yi ba to bari ya je yayi ko kuma a wani kai ka wani ma yayi ni kuma a ce kamar ni ban yi ba mm. to ya kamata fa ni ma in yi sai ya tunatar da shi ta zama tunatarwa da faɗakarwa ga wanda ya manta. Mm. assalamu alaikum na ah, lafiya alawa alhamdulillah da wakin da muke magana to tambayar kamalan jallo yawa tambaya na ni ta hukunci kamar yadda ka tambayi malam ne to sai dai ni ma'a suna da ɗan ma'ana saboda kamar misali wanda za a ga mutum gashi kamar ya yi taimako amma kuma zai ka ga yana zuwa yana ta faɗe na yi kaza na yi kaza duba da musamman yawanci za a ga zaɓaɓɓun misali yan siyasa hmm. za a ga mutum ga ya yi abu don Allah ne misali wanda zai taimaki mutane ma'ana hmm. amma kuma sai ka ga yana ta faɗe ya zama kamar wanda zai tuciya a kan ya yi kaza ya yi kaza shin akwai ladan ko kuwa a mutum yana da rage mutan ladan kai tambayar sa malam mai malam zai ce ah, dole abin da ya shafi ya mutum ya yi aiki kuma ya dawo yana yadawa shine ake kira da suna as-sum'a man sam'a sam'a Allahu bihi hmm. shine ji da jiyarwa kai aikin alkhairi kuma ka dawo kana ƙoƙarin yadawa daidai yake da riya a cikin aiki Ah, abin da yake faruwa shi irin akwai sadaka ta haƙiƙa ta gaske akwai kuma sadaka ta neman neman wani abu a wurin al'umma wannan kuma sadaka irin wannan dama kai kanka da aka baka ka san me yasa aka baka da aka zai yi sadaka ne saboda kwaɗayin ƙuri'ar ka misali ya baka ne saboda ka biya shi wannan shine sadaka ta neman iri Eh a a zahirin ta zahirin surar ta sura ce ta sadaka ai to amma sadaka ce wadda take ɗauke da wata ma'ana a ƙarƙashinta. ta haka sadaka ce ya baka amma yana neman kai zaka biya shi idan ƙuri'a ka ta zo za ta yi mai amfani wannan shine abin da yake da hadari hadarin shine Allah madaukakin sarki ya ta kira من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة الله yana ta kiran a bayar a bashi shiranci sai mutum ya ga in ya bayar ɗin zai samu matsala sai ya ƙi amma ran da yake ganin in ya ba wani zai samu wani abu a wurin shi na ƙuri'a ko wani abu na da yake tunanin zai samu mm. shi sai ya bayar saboda yana tunanin zai samu amma na Allah saboda yana da raunin tunanin samun na Allah mm. sai ya ki bayarwa saboda wancan da haka dole ne mutum ya rinka yi makan shi hisabi akan irin waɗannan abubuwan ko da abu ne wanda yake al'umma sun saba da shi ka gina kanka akan gaskiya da amana da neman yarda Allah wannan shi ya fuka ka gina akan neman yardan mutane Allah ya saka alkhairi assalamu alaikum assalamu alaikum na barka da wace magana tambayar ka a gurguje Tambayar ta da malam na bayan Allah wani ba shi da damar bakwai yayin sa zai raba ma al'umma sai wankin ka wasu hmm. ya bayar hmm. ka tare wajen su raba karkata da shi da wajen don shaidawa ko ko don wani biyan bukatar su wannan mm, mm, mm, ya hukuncin kyautar da yi ya yi dai to insha Allah malam zai amsa masa malam zai amsa maka injiniya bari mu dauki na karshe sai mu hada assalamu alaikum Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wace magana? Ana Abdulrahman tare da babban malamin barkan ku da dare. Na'am wace magana? To ma sha Allah ba ni mai shago da gaya da garka. Na'am. Yawwa tambaya na shine malamin da yayi mana taba a kan dukiya amana hmm. to za ka ga mutum ya tara dukiya haka yanayin yadda ya tara ta ma zai ba hanya mai kyau ba to hmm. kamar yadda aka ce za a tambaye mutum tun daga farko ya aka ya tanada dukiyan za a tambaye shi ɗaya bayan ɗa hmm. to malam ya abin yake da ciyarwa. to mu shi bari mu fara da wancan mai tambayan farko da yake maganar wanda ya wakilta wani ya raba abinci mm. ya zo kuma bai raba ba ya je sai da koyi wani abu mm. tambayar sa nan shi ne shi da ya bada din ya samu ladan badawa eh haka ne abinda ya shi kai ka bayar din kuma ka yi niyyar bayarwan mm. ka samu ladan wannan niyyar da kai to amma akwai abu muhimmi guda ɗaya da ya kamata mu fahimta a wannan babu shin rabawan da waɗanda ka wakilta din ta bi hanyar da ya kamata ko baka bi ba a nan ne za a iya samun matsala wanda ka ba din ya cancanta ka bashi ya raba hmm. abu na farko kenan in ya cancanta ka bashi ya raba ka ba hanyar da ya kamata ya raba din bai yi ha'inci a ciki ba hmm. za ka ga mutum ya ɗauko eh, abu abu da dukiya da yawa ya tura ma mutum je ka raba ma mutane hmm. baka yanke mai shin kai wanne ne naka a ciki ba ba ka ce kai ka ɗauki guda kaza ba eh. ka raba kaza hmm. sannan in ba haka ba baka ce ba, a'a za ka yi min aiki ne zan biya ka kaza hmm. akan wannan aikin da za ka yi min hmm. haka kawai sai ya bar mutum kawai sai ga shi je ka raba sai shaidan ya zo ya rinka sawwara mai abubuwa da yawa to ni ma a cikin aikin nan da zan yi tun da aiki ne in cire kaza mana eh. in kuma an ce an bashi ne a ce a to ai aikin da zan yi shi ma wahala ce to dole na wahalan nan ya kamata in yi kaza haka sai a yi abin ba tsari kuma cewa aka yi ka ba mabukata yawa suna ce mabukata ne sai ga aini ma din kuma mabukaci ne ya to sai abubuwan su cinkushe to amma inda mutane suke yi da tsari zaka samu suna da tsari zaka zo aiki zaka zan dauke ka zaka yi min aikin rabo na kaza hmm. zan biya ka nera kaza a'a kaza za a biya ni a yi ciniki a gama a bada kuɗin aikin shi da kwadagon shi an sallame shi hmm. in kana gani za ka san mai a cikin abin da za a raba ka samai in ba za ka san mai ba ka gama tunda ka riga ka biya shi haƙƙin shi hmm. sannan ya je ya aiki to amma haka kawai ka ɗauko abu ka kai ma mutum a raba ko ka je ka samu wani malami shi ma watakila cikin bukata yake da yunwa ka ce ga shi a raba ma mabukata haka kawai kai baka bashi nashi raban ba kuma baka biya shi kuɗin aikin da zai yi ba hmm. kuma duka raban da komai aikin ka ne ai zai yi to dole akwai buƙatar sai mun canza tunani mun canza tsari a irin waɗannan abubuwan yadda za su tafi yawwa to amma irin wancan tsari da suke bi in aka yi hakan shi wanda ya bada yana da lada eh wanda ya bada yana da lada amma wanda shi yayi din koda hakan aka yi mai wannan yana da zunubin wannan saba eh, shari'a da kuma saba doka da ya ha'inci ne wannan koda ba a bashi ba koda ba a bashi biya shi ba in ya taɓa tun da ya yadda ya karɓa to ya yi ha'inci saboda in ba zai yi ba sai ya ce ba zan iya ba ko kuma ba zan yi ba sai an biya ni to wannan dole sai an yi haka to Allah ya saka kai jama'a masu kallon tsarin mun kawo ƙarshen wannan zama Buhari ne shago ka yi hakuri tambayar ka ba za ta samu shiga ba muna ma Allah ta'ala godiya wanda da ya dasu muka yi wannan zama na awa guda sannan muna godiya ga malamin namu a Sheikh Nasir Abubakar Almadani wanda ya mana wannan karatu Allah ta'ala ya ba mu ikon jarawa, ya ba mu zuciyar taimaka ma waɗanda ba su da shi a madadin shi malam da ya mana karatu da kuma wanda yake ɗaukar nauyin wannan shiri a alhaji dr yahuza sha Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi abokan aiki da suka tallafa mu wajen kawo muku wannan shiri gaba ɗayan ku kowane bangare talabijin da rediyo duk a madadin ku ni na jagoranci shirin a ƙarƙashin sashen al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma rediyo abdurrahman bashir ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Thank